Zabura ta ɗari da hudu Yabi Ubangiji ya raina, Ya Ubangiji Allah na, kana da girma ƙwarai, kana saye da daraja da ɗaukaka, Ubangiji ya naɗa kansa da haske kamar riga, ya shimfiɗa sammai kamar tanti. ya kafa ginshiƙan ɗakin samansa a kan ruwaye, ya maido da gizagizai. suka zama keken yaƙinsa, yana hawa a kan fikafikan iska, ya mai da iska suka zama ’yan saƙonsa, harsunan wuta kuma bayinsa, ya kafa duniya a kan tussanta, ba za a iya matsar da ita ba, ka rufe ta da zurfi kamar da riga, ruwaye sun tsaya a bisa duwatsu. Amma a tsawatawarka ruwaye suka gudu; da jin ƙarar tsawanka suka ruga da gudu, suka gudu a bisa duwatsu, suka gangara zuwa cikin kwaruruka, zuwa wurin da ka shirya musu; ka kafa iyakar da ba a iya tsallakawa, ba za su ƙara rufe duniya ba; ya sa maɓulɓulai suka zuba ruwa. cikin kwaruruka, yana gudu tsakanin duwatsu; suna ba da ruwa ga dukan namun jeji, jakunan jeji suna kashe kishin ruwansu. tsuntsayen sarari suna sheƙunansu kusa da ruwan, suna rera cikin rassa, yana wa duwatsu ruwa daga ɗakinsa na sama. ƙasa tana ƙoshiya da amfanin aikinsa, yana sa ciyawa ta yi girma saboda shanu, tsire tsire domin mutum ya nome, suna fid da abinci daga ƙasa, ruwan inabi yakan sa zuciyar mutum ta yi murna, mai kuwa yakan sa fuska ta yi haske, abinci kuma da yake riƙe zuciyarsa. Ana yi wa itatuwan Ubangiji banruwa sosai, al'ul na Lebanon da ya shuka; a can tsuntsaye suke sheƙunansu, shamuwa tana da gidanta a itatuwan fir, manyan duwatsu na awakin jeji ne, tsagaggun duwatsun mafaka ne gare ma. wata ne ke ƙididdigar lokuta. rana kuma ta san sa'ad da za tă fāɗi; ka yi duhu sai ya zama dare, sai dukan namun jeji a kurmi suka fito a maƙe, zakoki sun yi ruri sa'ad da suke farauta, suna kuma neman abincinsu daga Allah; rana ta fito sai suka koma shiru, suka koma suka kwanta a kogwanninsu. Mutum yakan tafi aikinsa, zuwa wurin aikinsa har yamma, ina misalin yawan aikinka, ya Ubangiji, cikin hikima ka yi su duka, duniya ta cika da halittunka, akwai teku babba da kuma fāɗi, cike da halittun da suka wuce ƙirga, abubuwa masu rai babba da ƙarami. A can jiragen ruwa suna kai komo, kuma dodon ruwan da ka yi ya yi wasa a can; waɗannan duka suna dogara gare ka don ka ba su abincinsu a daidai lokaci; sa'ad da ba su da shi, sai su tattara shi, sa'ad da ka buɗe hannunka, sukan ƙoshi da abubuwa masu kyau; sa'ad da ka ɓoye fuskarka, sai su razana; sa'ad da ka ɗauke numfashinsu, sai su mutu su kuma koma ga ƙura; sa'ad da ka aika da Ruhunka, sai su halittu, su kuma sabunta fuskar duniya; bari ɗaukakar Ubangiji ta dawwama har abada, bari Ubangiji ya yi farin ciki cikin aikinsa, shi wanda ya dubi duniya. sai ta razana, wanda ya taɓa duwatsu sai suka yi hayaƙi, zan rera ga Ubangiji dukan raina, zan rera yabo ga Allahna muddin ina raye, bari tunanina ya gamshe shi, yayinda nake farin ciki a cikin Ubangiji, amma bari masu zunubi su ɓace daga duniya, mugaye kuma kada a ƙara ganinsu. Yabi Ubangiji, ya raina, yabi Ubangiji.